yadda za ku samu kuɗi a kowane rana kuma ka tura shi zuwa bank account naka ko kuma wallet ɗinka na crypto. Ah, jama'a assalamu alaikum. Barkan mu da saduwa da ku a wannan sabon bidiyo a wannan channel ta mai albarka. A yau muna ɗauke muku da wani sabon platform wanda ake samun kuɗi sosai sosai a cikinsa wanda wannan platform ɗin gaskiya ne na gwada aiki da shi na samu kuɗi ina cirewa kuma har yanzu ina kan aiki da shi. Shi yasa na ce bari in kawo muku wannan bidiyo domin kuma ku san wannan hanya da kuma yadda za ku bi ku rinka samun wannan kuɗi a cikin wannan platform ɗin shi dai wannan platform ɗin yanzu haka yana nan yana aiki kuma sun abun nan sun kama ofis a Kano babban plaza wanda sun ɗauki hayanta na tsawon shekara ɗaya wanda za a rinka gudanar da harkoki akan wannan platform ɗin saboda haka za mu nuna muku yadda za ku yi rijista a wannan bidiyo da kuma yadda za a yi ku rinka samun kuɗin sannan za mu bar muku link ɗin whatsapp gurin namu a description din wannan bidiyo domin mutum ya shiga in yana da wata tambaya ko neman ƙarin bayani amma ba a tura link kowane iri a cikin wannan group din in ka tura za a cire ka ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga namu ku yadda ake rijista ta kai ana samun kuɗi so kai tsaye idan ka danna link ɗin za mu bar muku link ɗin a description zai kawo ka wannan fiska idan ya kama wannan fiska akwai hanyar da ake rijista da phone number ko da email so sai ka zaɓi yadda ake rijista da email ko kuma da phone number amma kai da email din da yafi kun kallon ka danna gefen email sai ka sa email ɗinka nan za ka danna za turo ma code daga email din da ka saka a nan nan kuma za ka sa username ɗinka za ka sa password ɗinka a nan ka yi confirming ɗin shi za ka doka zanna inda aka sa register a ƙasan nan iya abun da ake da bukata ka sa kenan sai ka danna register so idan ka sa email ɗinka za ka danna inda aka rubuta send code ɗin nan za a turo ma wasu nambobi akalla guda shida hakan nan ta cikin gmail ɗinka da ka sa musu a nan gmail ɗin da ka buɗe sai ka shiga gmail ɗinka ka kwafo su sai ka zo ka fesin kamar da kuke gani na fesin ɗin nawa ga sunan sai in danna register so kana da danna register account ɗinka zai buɗe zai kawo ka wannan fiska za ka zo zai ce ma inda za ka yi login ko da phone number ko da gmail so ni da ya ce da gmail na register zan mai da shi bangaren gmail sai in sa gmail ɗina in sa email ɗina in sa phone number a in sa password dina kai idan da phone number kai sai ka sa phone number ka ni da gmail ne kun ga na da shi bangaren gmail sai ka danna sign in nan take za ka shiga cikin account ɗinka wanda za mu nuna muku dukkan tsare-tsare da yadda ake samun kuɗi so kana dannawa zai kawo ka wannan fiska kamar yadda kuke gani idan ya kawo ka wannan fiska so shi na farko dai wannan platform ɗin ana upgrade daga kan dubu shida da ɗari biyu ko kuma dala goma ana iya cirewa ko ta banki ko ta wallet ɗin crypto so idan ka zo ka danna wannan gurin zai baka dama ka rinka samun bonus a kowane rana kana danna wannan akwatin kana samun 0.01 na USDT so minimum abun da ake iya cirewa wannan platform din shine dala ɗaya abun da ake iya sawa shine dala goma ko dubu shida da ɗari biyu nan shine inda zaka zo ka danna zaka samu referral link ɗinka zaka kwafi wannan link ɗin duk wanda ka turawa in ya register ya sa kuɗi account ɗin sai fara aiki da shi za su baka dala ɗaya za su baka dala ɗaya duk mutum ɗaya wato ta kai wajen ɗari biyar da tamanin kusan dai ɗari shida sannan kuma duk sanda ya aiki za ka samu 16% na abin da yake da shi so idan ka zo ka danna wajen nan inda ka sa mining ɗin nan za ka ga gashi nan na dala goma kullum za ka samu dala ɗaya har tsawon kwana ashirin so kowane rana za ka rinka samun dala ɗaya tsawon kwana ashirin kuma in ka ga dama za ka iya kai withdraw ɗinta ka tura ta zuwa bankinka ko kuma wallet ɗinka na crypto sai dai ana ɗaukan 15% daga ciki abin za ka cire 15% suke ɗauka nan kuma 20 dola ne za ka sa kullum za rinka samun dala ɗaya da biyu har tsawon kwana arba'in biyar nan kuma in ka sa dala talatin gashi nan za ku kalla tsare-tsaren ya danganta da yanayin dalan da ka saka da kuma yanayin samun ka za ka duba nan a hankali ka gani sai yanayin da ka sa tim in ka danna shi kuma a nan za ka ga tim ɗinka da mutanen da ka gayyata da dai sauransu duk anan zaka gani da wanda suka yi upgrade da sauransu kun ga ga team ɗina ga mutanen da suke ciki yanzu sannan idan kuka duba nan kuma za ku kalla akwai sixteen percent na, duk wanda ya upgrade ta account ɗinka idan ya upgrade duk abin da ya samu a kowane rana ka samu percent daga gare shi so ana samun kuɗi sosai sosai a cikin wannan platform ɗin dan a kowane rana ni kan iya samun kuɗi aƙalla fiye da dubu shida zuwa dubu bakwai a cikin wannan platform ɗin kamar da kuke gani so idan ka gina tim ɗinka gaskiya za ka rinka samun kuɗi sosai kuma akwai gift away da suke barwa na dukkan ƙarshen sati za su suna karɓan wale address ɗinka ko account number ga sutura ma kuɗi direct idan ka zo ka danna ka dawo hom kun ga ga deposit ga withdraw da farko za mu fara nuna muku yadda ake a cire kuɗi sai mu zo nuna muku yadda ake upgrade a fara aiki da wannan akawun ɗin saboda ni na yi upgrade so in za in za ka cire kuɗi akwai ɓangaren USDT ko ta banki in kana so ka cire ta wallet din crypto zaka danna inda ka sa USDT kamar yadda kuke gani in ta banki ne zaka danna banki so zaka danna bank to yanzu mu idan zaka cire ta wallet din crypto ka danna USDT zai kawo ka nan kun ga minimum abin da ake iya cirewa shine 1 dala fi ɗin kuma 15% kamar yadda na faɗa muku zaka zo ka danna nan gurin ɗin a nan za ka samu ɗinka nan kuma za ka danna zai kawo ma wannan guri so za ka sa user nan ka sai ka danna mantri ka sa wannan ma sai ka danna ga sunan abubuwan da za ka daddanna duk zai saving ɗin a bayanan ka kamar da kake gani so bayan ka gama sa su za ka kalli wallet address din ka fito nan in ka sa duk amount din da kake so ka cire sai ka danna submit shikenan zai fita 24 hours zai yi zai shigo ma cikin wallet ka na crypto so in ta banki ne ma gashi nan ka danna da ka sa bank anan nan zai kawo ka shi kuma daga dala uku ne ake iya cirewa minimum daga dala uku ne ake iya cirewa shi ma za ka zo ka danna wannan gurin in ka danna wannan gurin daga sama can ga wani dan alaman digo in ka danna shi nan gurin kenan zai kai ka inda zaka zabo bankin ka ka kalla sai ka zo nan sai ka duba hankali a hankali aka yi ta duba hankali har sai ka ga bankin ka in ka danna zai fito sai nan sai ka saka abun nan account number ka ƙasa nan kuma sai ka saka sunan da ka buɗe account ɗin da shi sai ka danna submit din nan sai ka danna confirm shikenan ka saving ɗin account number ka wanda da zaran ka tashi cire kuɗi za ka kalli sun fito anan da account number ka da sunan bankin ka kana sa amount ka dana submit kuɗin zai fita 24 hours zai shigo maka sai nan shine yadda ake deposit wanda zan nuna muku yadda ake deposit ta USDT ko ta banki so kun kalla gashi na hanya biyu ne in ta banki za ka sa kuɗin ka ka iya kasa in ta USDT ne za ka iya kasa in ta wallet din crypto ne kenan kuma Binance da irin su Trust Wallet Roco da dai sauransu dai so in ka danna kamar zaka sa kuɗi ta USDT za su baka wannan wallet address in zaka zo ka danna copy ka copy ta in ka danna zaka ga ta yi copy so anan zaka ga zaka sa amount din da kake so ka tura misali in zaka turo kuɗin in zaka turo USDT to ka tabbata ka tura daga wallet ɗinka ka tabbatar guda sha ɗaya ka turo in ka zo nan misalin zaka yi na dala goma kenan kuma na dala nawa zaka yi dai ka tabbatar ka ƙara ɗaya akai saboda suna ɗaukan daga exchanger zaka tura suna ɗaukan uh, USDT guda ɗaya so in ka saka nan inda nake nunawa ƙasar nan za ka zo ka saka wallet address ɗinka so wannan wannan shine kun kalla gashi nan nan zaka kwafi wallet address ɗin zaka turo USDT ka kun kalla na kwafi ta so bayan ka gama a nan kuma shine inda zaka zo ƙasa nan sai ka sa ten dollar in na ten dollar kai in na twenty ne duka dai zai nuna maka in ta banki ne gashi nan sai ka taɓa bank in zaka deposit ta banki so a sama can zaka rubuta adadin dalan da kake so ka tura sai ka danna deposit now zai nuna maka ko kuma ka danna wannan bidiyo ma kai tsaye su nuna maka garantin yadda ake deposit ana deposit ta banki ne sannan kuma ta application zaka ka je ka tura kudin ka koma nawa ne so bayan ka saka idan ka idan kana so ka saka ta wannan gurin kenan to yanzu zan je in nuna muku yadda za ka yi deposit ta USDT kamar da kuke gani yanzu ina so ne deposit in dala goma kamar da kuke gani idan ta banki ne ma duk zaka iya kai ko ta ina ne zaka iya kai deposit ɗin yanzu gashi na son sa dala goma sai yanzu in danna kan deposit akan na dala goma kun kalla gashi nan so sai na kofi wannan wallet address ɗin kun ga ƙasa can ya sa min SDT guda goma kun kalle su ga suna so gashi kamar da kuke gani sai na koma cikin abun nan ah, sai na shiga cikin Binance ina ko dai wata exchange duk wata exchange da kake da ita zaka iya ka sa sannan za mu bar muku link din group din mu na WhatsApp a description din wannan bidiyo in mutum na tambaya zai iya shiga group din ya tambaya domin a bashi amsa so kamar da kuke gani yanzu gashi zan zo taba withdraw zan cire a USDT kenan zan tura cikin wancan platform din domin na rinka samun dala ɗaya kowane rana a tsawon kwana ashirin kun ga dala goma na za ta sama min dala ashirin kenan so kamar da kuke gani kun ga na sa wallet address din sai yanzu nan sai zaɓi network TRC20 za ka nemo sai ka nemo TRC20 da TRC20 ne sai ka danna kun ga gashi nan TRC20 sai danna kan TRC20 so bayan na danna sai danna confirm kamar da kuke gani so in na danna confirm sai ka sauko ƙasa nan sai ka zo ka saka adadin amount da ka tura to zan tura USDT goma amma sha ran zan sa saboda za a yi charges ɗin 1 USDT guda goma ne zai je kun sani in mutum zai tura za a caji dala guda ɗaya kun kalla so yanzu guda goma ne zai je kenan kun ga gashi nan sai in danna withdraw kamar yadda kuke gani so yanzu gashi nan kai tsaye na danna withdraw sai yanzu wani sai in sake in danna ni confirm kowa dai ya san yadda ake a tura a dala daga dukkan wata exchange zuwa cikin wata exchange din haka ma haka so yanzu gashi nan anan za a turo min OTP sai yanzu in sassaka su ba na sa zan yi submit so yanzu gashi nan a nan zan saka us eh, abin nan abu da za tura min kun kalla yanzu gashi nan nayi successfully na tura dala sha ɗaya so kana tura dala sha ɗayan ka sai ka koma cikin platform ɗin kamar da kuke gani so za ka kwafi wallet address ɗinka amma na trc20 so kamar da kuke gani yanzu gashi na tura dala sha ɗaya sai yanzu in danna nan ne kwafi zan kwafi wallet address na trc20 kai ma na trc20 za ka kwafa so kamar da kuke gani gashi sai in danna kan trc20 sai ka danna shaka, haka so bayan ka danna zai jira za ka ɗan jira kaɗan domin kai yi kwafi so kun ga gashi nan sai ka yi kwafi sai ka kwafe shi so kun ga gashi nan na kwafe shi sai na koma cikin wannan platform ɗin so kamar da kuke gani yanzu barin in koma cikinsa so kun ga na dawo ciki sai ka sauko ƙasa sai yanzu nan za ka zo ka nan gurin sai kai pasting ɗin wannan wallet address ɗinka daga kwafo ko na Trust Wallet ne ko na exchanger ne na TRC dai zaka kwafo kaga na kwafo ta kamar da kuke gani sai ka zo ka danna inda ka sa submit a kasan nan kun ga gashi nan nan sai ka danna submit haka kun kalla yayi sosai ya tafi so sai ka koma cikin wannan sai mu dawo baya yanzu tunda mun tura nan kun ga mun dawo baya to ga dala goma na ta shigo amma ba ka kawai za ta shigo ba za ka yi idan ka saka za ka zo ka danna inda aka sa deposit history so gashi nan sai ka danna deposit history idan ka dana deposit history zaka kalla dalan ka goma ko ashirin kuma nawa ka saka tana pending a nan sai kai screenshot ɗinta sai kai screenshot ɗin wannan gurin ka ɗauki hoton wannan gurin kenan sai ka zo ka danna kan whatsapp ɗin nan ko telegram zai kai ka inda za ka sai ka tura ma wannan customer service ɗin wannan hoton ɗin da kai screenshot kawai hoton za ka tura mata za ta buƙaci ka tura mata ID ka da username ɗinka za ta buƙaci da abubuwan da za ka tura mata duk sai ka tura mata za ta sa maka dalan ka goma kamar da kuke gani bayan ta sa ma dala goma kamar da kuke gani yanzu gashi ni na yi musu ne sun samun dala goma so kada bidiyon ya tsawo abin ɗin ya dade bai zo ba shi yasa na yi kwatin ɗin gurin to kun kalla yanzu gashi an samun dala goma sai in zo ni kun ga mashin na kala kala da zan yi rentin to zan zo in yi rentin ɗin mashin ɗin dala goma wanda kowane rana zan rinka samun dala ɗaya har tsawon kwana ashirin kun ga zan samu dala ashirin kenan so in ina so zan yi withdraw ko ne upgrade din na dala ashirin da ita so gashi nan kawai sai ka zo ka danna nan inda aka sa tun tunda dama ka riga ka yi deposit din dala goma in baka yi deposit ba zai baka dama ka saya kun ga zan zero na ma date din da ka yi da kuma abun za ka rinka samu kowane rana da sanda ka yi da kuma sanda zai expire duk za ka gani a nan so bayan ka kalla wa'annan sai ka sauka can ƙasa za ka ja ƙasa kun ga in ka zo ka ƙasa kun gashi nan inda aka sa confirm sai ka danna shi aka. so kana danna inda aka sa confirm shikenan ka riga ka yi renting din wannan mashin na dala goma yanzu muka koma ba za ku kalla an ɗauki dala goma sai mu je mu nuna muku inda za ka danna ka fara mining ɗinka kowanne 24 hours kana zuwa kana danna suna baka exiting ka guda ɗayan kaga dama ka cire in kaga dama ka tara ta kai dala 20 ka sai mashin dala 20 kun ga sai ka dawo inda aka sa mai din nan gashi nan in ka dawo inda aka sa mai kun kalla gashi nan yanzu an kwashi dala goma sai ka zo ka danna nan inda aka sa start mining so kun kalla yanzu gashi ina danna shi yanzu ya fara yanzu sai 24 hours zan zo sake danna duk 24 hours zan zo na rinka danna za ka kalla suna sa maka dala kaɗan ɗaya ɗaya in na dala ɗaya kai ko ma na dala nawa ne ya danganta za ka kalla suna sama ma anan wannan platform din ina samun kuɗi sosai a cikin sa saboda in ka gina team ka ba karamin alheri za ka rinka samu ba yanzu gashi kuna gani a yanzu ya fara mining kenan sai bayan 24 hours yanzu zan zo sake in danna nan gurin sai ya ci gaba daga sanda kai za ka rinka rigewa a nan muka zo ƙarshen wannan bidiyo sai Allah haɗa mu a wani sabon bidiyo